haka ba sai kuma ya haya wurin manzon Allah kenan manzon Allah ya da wannan sharadi da aka zo Madina a wata riwaya sai manzon Allah ya ce Jabir ne ya zo ka zo yace eh yace to daure ta ya daure yace je ka kai sallah raka'a biyu ya je sallah raka'a biyu yace kai ku bashi kudin su ku cika masa kudin sa aka bashi ya juya za shi yace ku kira shi ya zo yace dauki kudin da rakumin duka Allahu akbar Allahu hmm. akbar ya danganci sharaɗin da aka yi قال شوبة عن مغيرة عن عامر عن جابر أفقرني رسول الله صلى الله عليه وسلم ظهره إلى المدينة وترواية عندك شوبة يشي من ذا الله صلى الله عليه وسلم سيباني إذن نهورا كم زوا مدينة وقال إسحاق عن جرير عن مغيرة فبئته أغوت رواية إسحاق دغ جرير دغ مغيرة سينا سير دراكم على أن لي فقار ظهره دشرة النيزا هوراكم زوا مدينة بعد نهاية حتى أبلغ المدينة وقال عطاء wa ghairuhu laka zaharuhu ila madina wayan suka ce ata da wayan su riwayan suka ce manzon Allah ne bashi izini yace na saya amma nayi ma izini ka haura kuma har zuwa madina wa qala muhammad ibn al-munkadir an jabir sharata zaharahu ila madina riwayan muhammad dan munkadir daga jabir yace jabir ne yayi shar'in cewa shi zai hau rakumin zai hau har zuwa madina ba da ya biya komai ba وقال زيد بن أسلم عن جابر ولك ظهره حتى ترجع رواية زيد بن أسلم دغ جابر يتي منزا الله ne bashi izini yace ga an baka izini ka haura kuma har zuwa Madina duk da cewa ka sayar وقال أبو الزبير عن جابر أفقرناك ظهره إلى المدينة شيكما رواية أبو الزبير دق جابر لفظ كاوكينا وقال الأعمش رواية أعمش عن سالم عن جابر taballag alaihi ila ahli yace taballag alaihi ila ahli manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace ka haura kumin har ka koma zuwa iyalanka قال abu Abdullahi, Imamul Bukhari, yace. al-ishtiratu aktharu wa asahu indi abin da yasa Imamul Bukhari ya faɗi haka saboda malamai sun yi sabani dangane da wannan kissa ta Jabiru mun ga kowa ya kawo lafazin sa shin Jabiru ne ya shardanta wa manzon Allah sallallahu alaihi wasallama cewa ya sayar amma da sharaɗin zai hau zuwa Madina koko a'a haya yayi zuwa Madina koko a'a manzon Allah ne ya bashi izini sallallahu alaihi wasallam to imam al-bukhari yace riwayoyin da suka zo kan cewa sharadi ijabiru yayi su suka fi yawa shi yasa imam al-bukhari ya rinjayar da wannan cewa jabir sharadi yayi وقال عبيد الله وابن, وابن إسحاق عن وهب عن جابر اشتراه النبي صلى الله عليه وسلم بوقية أن يتي وترواية دك عبيد الله دا ابن إسحاق دك وهب سن روايته دك جابر تي ومن الله ياسي ونن راكم دوكية wa tabahu zaid ibn aslama an jabir aka ce an samu mutaba'a daga zaid dan aslama daga jabir wa qala ibn jurayj an ata'in wa ghairihi an jabir akhadtuhu bi arba'ati dananira yace da dinari guda hudu aka sayar wa hadha yakunu waqiyatan ala hisabi dinari bi ashrati darahima yace wannan akan lissafin dinari daya dirhami goma kenan ولم يبين الثمن مغيرة عن الشعبي عن جابر يتي مغيرة أتكي رواية صدق شعبي دق جابر بيبين مقدار كدين دا أكا سيابا وابن المنكدر وأبو الزبير عن جابر دا وإن ابن المنكدر دا أبو الزبير دق جابر سوسن كاو كسنة بس بين كدين دا أكا سيابا وقال العامش عن سالم عن جابر وقية وذهب وقية ذهب أن رويت دق سليمان الأعمش دق سالم دق جابر تشيوا wuqiya ɗaya ta zinariya وقال أبو إسحاق عن سالم عن جابر بمئتي درهم رواية أبو إسحاق دق سالم دق جابر يتي درهمي ميتا وقال داود بن قيس عن عبيد الله بن مقسم عن جابر اشتراه بطريق تبوك عن رويته دق داود بن قيس دق عبيد الله بن مقسم دق جابر يتي اشتراه بطريق تبوك يا سيوانا من الله يا سيوانا أبني دق حنيا تبوك أحسبه قال بأربع أواقب yace da ina tsammanin yace da wukiya hudu ma'ana wa'annan duk almajiran da suka rawaito kisan wurin jabir kowa abin da ya ji shi yake ba da labari wani ya kawo cikakken kisan wani ya takaita kisan wa qala abu nadrata an jabirin ishtarahu bi 20 dinar yace an karbo daga abu nadra daga jabir yace ya sai jabir ya sai wannan abin ne da dinari da ashirin. وقول الشعبي بوقية أكثر أكثر yace fadan sha'abi da cewa wuqiya daya shine ita ce riwayar da tafi yawa al Aksaru aktharu asahu kuma cewa shar'i Jabir yayi ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shine mafi yawancin riwaya shi kuma yafi inganta wurin Imam al-Bukhari qalahu Abu Abdullah abinda Imam al-Bukhari ya faɗa ke babu shuruti fil mu'amala yace babin da ke bayanin hukuncin yi kafa sharadi a cikin mu'amala ko ciniki ko kuwa gona قال حدثنا أبو اليماني قال أتكن نوما كينا قال أخبرنا حدثنا أبو اليماني قال أخبرنا شعيب قال حدثنا أبو الزناد عن الأعرج عن أبي هريرة رضي الله عنه قال an karbo daga Abu ta Allah ya kara masa yadda yake qalatil ansaru lin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam mutanen Madina suka faɗa ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam suka ce iqsim bainana wa baina ikhwanina an-nakhila ka raba gonakin dabinon mu tsakanin mu mutanen Madina da ƴan uwan mu muhajirai da suka fito daga Makka qala la sai ce a'a fa al ansaru sai mutanen madina suka ce takfunan al wa wa nushrikukum fi samarati qalu samina wa atana da suka ce a raba gonakin tsakanin su sai aka ce a'a to sai mutanen madina yadda yake sun nace suna son alkhairi suka ce to yanzu abin da za a yi mu muke da gonakin ku zo ku ku noma ku gyara Abin da aka samu sai a raba sai suka ce sun yadda ma'ana muhajirai su ma ashe ba sa ba ba ba kyauta ba banza suke so ba kenan suna son sai sun yi da gumin su su ma mahallu shahid shine takfuna almu'mina wa nushriku fi thamarati qalu samina wa atana قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا تمانا wannan hadisin me yake nunawa kana da gona wane zo ka noma abinda aka samu muraba ba sharadi bane yayi ko bai ba قال حدثنا موسى بن اسماعيل قال حدثنا جويرية بن اسماء عن نافع عن عبد الله رضي الله عنه قال اعطى رسول الله صلى الله عليه وسلم خيبر اليهود ان كربو دغا نافع دغا عبد الله يتي من ذا الله صلى الله عليه وسلم يا دوكي gonakin su na khaibara ya ba yahudawa an ya amaluha su yi aiki a ciki wa yazra'uha su noma su yi noma su yi shuka wa lahum shatru ma ya kharuju minha abinda aka samu sai a raba su dauki ya halatta ko bai halatta ba kana da dalili ko ba ka da shi babu shuruti fil mahari inda uqdatin nikahi yace babin da ke bayanin yin shar'i a cikin sadaki ko wata mas'ala inda a daura aure yana san ta tana son shi za a daura aure sai ta ce ga shar'in da take so ko yace ga shar'in da yake so ma'ana in ta yi masa shar'i shar'in da bai ko shar'in da bai yi karo da shari'ar musulunci ba wannan shar'in ya inganta sa'annan cika shar'in kuma wajibi ne وقال عمر سيدنا عمر يتي إن مقاطع الحقوق عند شروطي ولك ما شرطت أي شرط أي سوني أصل تبت حقوكي نمتاني دس عند كوكي شرعي أكاك داما ولنا أبن بحكي أكاك بني ذاك أوريتا تتيتو ني أعوزا أوريني أما بسن يدن زونا جدا كذابا كوكو بازا أولا كنتاني با كو بازا أمين كذابا أبن شرع إن زيي أكرنت دني الديني أبالي تي دشا دتفا دمزوني دأتدني كر أولا wulakanta ni ta yi wa'annan sharuɗa duk lokacin idan ka yayi ja kana so sai ka yadda bayan ta shigo hannunka lokacin shi kenan yanzu ka matsake ka ji, ba abin da ya dame ka sai ka saba sharaɗi manzo Allah ce inna أحق ما إن أحق ما وفيتم به من الأهل ما حللتم furuja, kamar كما وقال المسور سمعت النبي صلى الله عليه وسلم ذكر سهرا له فأثنى عليه miswar ya ce na ji manzon Allah sallallahu alaihi ya tina ya ambaci wani sirikinsa sai ya yabe shi ma'ana wannan ya yayi masa alkawari kenan ya cika alkawari fi musaharatihi a cikin surkutan da yake shiga tsakanin mishi da manzon Allah fa ahsana ya kyautata kala haddathani wa sadaqani yace ya bani labari ya gaskata ni wa wa'adani fa yayi min alkawari kuma ya cika alkawari wannan sarki wani suka ce sai na abubakar wani suka ce a'a abinda ake nufi da shi shine ah, abul as ibn rabi' wani mutum ne cikin jahiliya abul as ibn rabi shine mijin zainab yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama usira yawma badrin famunna alaihi bila fida'in an ya je yakin badar aka ribace shi yana cikin mushrikai sai aka yafe masa aka sake shi girma aka girmama shi saboda yana auren yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallama shi kuma alkawarin da ya cika shi ne a lokacin mushrikai suka matsa mishi to ka sake masa ɗansa mana ka saki zainab mana wa kad akkada wa kad kana aba an yutallika bintahu iz masha ilayhi almushrikuna fi zalika mushirkai suka tashi manya-manya aka zabi dattawan mushirkai suka je suka matsanta mishi wai ya sake yar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yace har abada ba zai sake ta ba ko abin da yasa manzon Allah ce ya cika masa alkawari kenan fa shakara lahu rasulullahi rasulullahi sallallahu alaihi wasallam sai manzon Allah ya gode masa a cikin surukutan da yake tsakanin su قال حدثنا عبد الله بن يوسف قال حدثنا الليث قال حدثني يزيد ابن ابي حبيب عن ابي الخير عن عقبه بن عامر رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم احق الشروط ان توفوا به ما استهللتم به الفروج a wannan sanadin kuma za mu ga an ce imam bukhari ce haddasa abdullahi bin yusuf so da yawa abdullahi bin yusuf riwaya daga waye ke ruwaitowa daga malik almajirin imamu malik ne ko a cikin wannan ruwa ya ce kala haddathana laifu wane ne malamin sa anan lais an karbo daga ukbatu dan amir radiyallahu anhu qala yace kala rasulullah sallallahu alaihi wasallama manzon Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi yace an الشروط bihi shara'i mafi cancanta da ku cika shi. mastahlattum da furuja sharaɗan da kuka yi faraji ya halatta gare ku zaka aure ta ta haramta gare ka ta ta amma sharaɗin da ta yi maka ka yadda aka ɗaura aure akan haka ta zama halar gare ka manzo Allah ce wajibi ne ka cika wannan sharaɗin matukan sharaɗin bai soke manufan aure ba bai yi karo da shari'ar musulunci ba aka ce wajibi ne ina ma'ana bai soke manufar aure ba ta ma sharadi eh zan yadda ka aure ni amma ba za ka sadu da ni ba ina ma'anan wannan hakan ya zama shakiyanci ke sharadi kuma ya zama bai karo da shari'ar musulunci ba eh zan yadda ka aure ni amma sai ka saki matarka ya halatta ko bai halatta ba saboda me <laughs> me dalili menene dalilin cewa ya saba ma shari'a eh? ah? ai ba dalili bane wannan me dalili eh mun karanta aiko to ai amma kula tana aukuwa dalili ake babu dalili ko eh ba manzo Allah